الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد عجب ربنا عز وجل من قومه يقادون إلى الجنة في السلاسل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk wanda allah ya bashi lafiya ya tashi lafiya da iyali ya tashi lafiya ya samu abinci ya ci kuma ya sai ya fuskanci wajen ibada wunin da allah ya tashi shi igode ma allah wannan shine babban ni'ima a ce talibin ilimi waye gari tun sallah asuba samu damar yin zikiri yi tilawa ƙura'ani je wajen da ake karatu kuma lafiyarsa kalo to gode ma Allah waninka ba shi da lafiya babu ajini ga talauci kuma shiga wuta wannan shi ne bala'i na ƙarshe saboda haka duk mutum da ya wuni ina da abin da zai ci kuma Allah ya ba shi dama tun asuba ya yi azkar ya yi sallah ya nusu kuma ya ji ko salata annabi ne ana karanta manzan Allah ana ambaci manzan Allah salata annabi to ya gode ma Allah ko ya mutu zai zake ce shi abubuwan da yake yi asara da tabewa da ciza annu shine wanda ya waye gari na na jinjirjin bai komai ba bai san me yake yi ba yana cikin wannan iska da rashin lafiya da talauci shi ije mutu a banza wannan shi ne tashi duk yadda za ka yi na neman kudi duk yadda za ka yi na wayo duk yadda za ka yi na siyasa ka ringa auna tsakaninka ubangijinka saboda duniya rance ne aka bamu lokaci aka bamu zamani aka bamu ina da ranar karewa saboda haka zuwa yin karatun nan ambaci annan muhammad sallallahu ka ci sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka koma gida ka bacci da zikir ka tashi da zikir ka yi sallah asuba ba neman da ya kai shi ba za ka samu wannan neman ba shi ranar da aka karbi ranka an sa ka kafa ne shi ka ce na ma ka dawo da kai duniya ka yi aiki alheri wannan ku gode ma Allah musamman ce gama sallah ina jira irin ku inda kuke yi ina jira wani sallah to Malayaku ba za su fasa masa addu'a ba Allah ya daukaka shi Allah Allah ubangiji ya fi mazunubansa an lai masa aski a ranar a cikin kaburinsa to haka ne duk wanda ya samu dama ya kasma rayuwansa ga rayuwar neman arziki ga rayuwar marubuta Allah ku gode ma Allah kan wannan hayaniyar duniya da neman duniya da tarkacen duniya e kau da ku a bisa tafarki ma daidaici ci gode ma Allah har yau e ce sallallahu alaihi wasallam domin shi salaci malaikun ba sa rubuta Allah shine mai sakawa ka yi salati sau biyu sau uku a wuri daya ka gode ma Allah wannan hadisin da zamu karanta yana da girma ku fahimce shi saboda mutane sun fassara shi ne suka gin dama abu daura yake cewa babu na 124 a ciki babu jihadi ya ce hadasana ya ce babu fi asir yusuf ya ce babu da zai hukuncin abin da ya shafi bayi da aka kama su a fagen yaki aka sa musu ankwa a tura su zuwa gida alhali suna nan bayi ne ba su da abin cewa menene su? iki cewa haddasa musa ibn ismail ya ce haddasa na hamad ma'ana hamad ibn salama hamad ibn salama bashircin buhari ba ne wannan ajisun kudi buhari ya ruwaito shi a matinan amma wannan sanadin shi hamadu bin salama bashircin buhari ba ne amma kana neman taki shi sa imam ahmad ya ce kage wanda ike zagin hamadu bin salama to dan da adam eh hamadu bin salama eh, bawa allah ne malami ne shi kuma yake cewa akhbarna muhammad bin ziyad kala samitu abu hurairah radiyallahu ya yaqul ci samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajaba rabbuna ubangiji mu ina mamaki abu ina masa mamaki min kaumi mutane yukaduna ila janna fi salasil ana jawo su da karfin tsiya da an kwa zuwa aljanna a masnaki ana jawo su da janna suna ki suna koma baya an sa masa an kwana kawo su tila su shiga a janna kuna ganin wannan karatun abinda yake nufi wannan kafirai da suka sokuno musulmi aka yi yaki da su aka kama su suna ki aka zo da su gidan musulunci aka kwadaita da su musulunci suka musulunta za su shiga aljanna ranar tashin kiyama to yayin da aka kama su a can ake nuna masu allah suna gyan baya ashe zuwa da su gidan musulmi a musulta da su da ankwa da su, to shi ne kwadar su zuwa a jini shi sa yayin da aka kama arne ya ki allah da manzansa shi kuma ya sokono an doko shi an kawo darar islam an kwadaita ce musulunta to gyawo shi ne zuwa kofa a jani ina ki shan da ki ce mamaki da wanda ake gyawo shi da ankwa ake gyawo shi tilashi zuwa gida a janna amma yana ki haka ne duk wanda ake gyawo zuwa alheri yana ki shi ma zuwa shi zuwa janna na ake gyawo shi ina ki amma akwai wayansu masu dawa walintaka sun ce tashin kiyama su ba sa a aljanna wani su kananan waliyan da muke da su wanda suka nada kansu eh waliyan da na karya ka san suna da wani karin mangana wanda masu shiga haƙƙi Allah ne wai duk wanda ya bota ma Allah domin shiga janna zinjiki ne eh in za ka bota ma Allah ka bota ma Allah kawai Allah kake botawa ba ka bukata a jannansa eh wannan marshin kunya ne kuma ba ma ka gane Qur'ani ba ba ma ka san ajinin ba da ba ruwansu da Qur'ani amma ana su yake cewa ba addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin sa kamar yace rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban yace duk addu'an da aka ce manzo Allah yana yi ba addu'a da yafi yin sa kamar wannan addu'a rabbana ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka kyawawa atina fi dunya hasanatan a ba mu rayuwa kyawawa da imani da aiki na gari tashin kiyama kuma a samu ajanna kuma ka kare mu da azabanka annan muhammad kenan duk annabawa in ka duba su baki ɗaya addu'ansa allah ka kare mu da wutanka kuma ka samu a cikin imanka shi wani ya zo yana da'awa walintaka na kariya ya ce wai shi ya isa bota ma allah amma baya tsoron azabansa balma baya bukata a jannansa duk wanda kuma yake bota allah don tsoron azabansa ko a zindiki ne to wannan mangana ya fi sama da kasa nauyi in za a fassara shi ka taba annabawa domin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fada sahabai ya ce haula hannu dandin da wani sahabi ba kawai ya je wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da ilimi ya je wajen da mu'azi yake ba da ilimi daga baya zai samu manzo Allah ya ce ya rasulullah ba na gane abin da kai kake fada wala abin da mu'azi yake fada amma in na yi sallah na ce Allah ka kare ni da azabanka kuma ka shiga da ni arjanna manzo Allah ce haulaha na dandin duk da'awan da muke ni da mu'azu bai wuce wannan ba yau shi mutum zai zo irin ga shiga hakkin Allah da wani da wani ajini na hindu ajini maguzawa ya ce ba ruwansa da ajannan Allah Allah ce wa huru inu ka amsari maknunin jaza'an bima kanu ya'malu wanda shi na ni mu jama'a to cewa za a gyawo su zuwa janna suna ki kariya ne tashin kiyama allah ne ke wasa tashin kiyama yaron ne zai furfura don tashi hankali tashin kiyama yaushe za a gya ka zuwa janna kana jan yawa tashin kiyama tashin kiyama abin wasa ne za ka fara kai waye ne ma kana da hankali ma ranar har ka ana kyanka kana ci farko an tsaya allah zai kira nabi adam ya ce doko 'ya'yanka guda 199 'yan wuta ne kwaya daya dan ajanna ne shi ne tashi hankali farko wanda nabi adam zai ji kuma haka za a yi a doki guda 99 su ne 'yan wuta kwaya daya shi ne dan ajanna har wani na riyawa sallan mai kayi kiyam lail mai kayi har kana ma allah tinkahu shi sala cewa karatul arabu amanna eh larba yan kawai suna ce mu imanin Allah ce kyale su kula na ne imanin ku bai je nan ba barantar kuma Allah tun kawo duk irin waɗannan jinin hindu addinin magusanci cewa wai mutum za a jawo shi zuwa jami ina ki eh ko gida yayin ka ne zaka yi wannan karin ba ne sau ka sha na Allah daban na jama'a a ringa ya an waye da ku daina jin waɗannan tasuniya Allah fa na Allah bota masa shi kuma yace zai sakawa an lai samu dace wannan hadisi Buhari ya rawaito shi amma daga wannan sanadin ba ma'anan an lai yana mamaki kuma mamaki da ya dace ajaba siffa Allah da sunayensa musallama inda Allah ya faɗa in ka ji wani in ka ci ajaba rabbuna Allah yana mamaki shi in ka ci Allah yana mamaki ka madai Allah dan adam nan yanda manza ne fi ka Allah sahabai sun fi ka Allah sun fi ka sanin arabiya tunda sun ce ajaba rabbuna Allah yana mamaki mu ma mu yarda ne na mamaki amma ya yake ban sani ba amma yanda za a yi mamakin kuma in ka ce na mamaki ya zama kamar yana da kaza kenan to ka shiga jejin da ba za ka fita ba ka kyale shi in kana arabiya ba ka kai arabiya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam in kana da fasaha ba ka kai fasaha sahabbai ba hadisi yanda yazo kai iman da shi wannan shine Allah ya samu dace sauraka Allah ubangiji yana da siffa da ya dace da shi Allah yana mamaki yanda ya dace da shi Allah yana da annu yanda ya dace da shi Allah yana da dare ina dare yanda ya dace da shi mu yadda annabi Muhammad ne fada da akwai hakirin fadansa da ya hana mu na fatan gane na قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيف رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سريته وكنت فيه وامرهم an ya shunnul gharata ala bani mulawwi ibn mulawwi bil bil kadid fa kharajna hatta idha kunna bil kadid laqina barsa qallayt fa akhadnahu fa qala inna ma ji'tu uridu islam wa inna ma kharajtu ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qulna musliman لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوش نستوثق منك فشددناه وثقا وثاقا وثاقا وانا بابي نا نونا ne duk mutum da aka sa masa an kan zance jini ne an wahar shi na kan jini, to tanka ana kori shi ne zuwa ajanna duk mutum da ake da shi kan ajini ake da shi karatun qur'ani ake da shi neman ilimi ake da shi kan ibada tankar zuwansa jawo shi zuwa janna ne ike ki da yara sun san abin da yake neman ilimi na ajini da da ba shan wahar da kai ba in ka kalli duniya na miya ciki yayin da aka ce ka yi karatun qur'ani yayin da ka ce a nemo ilimi yayin da aka ce ka yi kaza hanya ake bude maka na hanyar ilimi domin ka san Allah in wannan rayuwar da ake ciki na tarkacen rayuwa wallahi ba zai mutum ba zai mai samu nutsuwa ba in bai fuskanci Allah ba shi sa ai muna da sufufi da yawa ga bawo Allah nan waɗannan da shekarunsu ya kai shekara nawa in ka duba nan ba sa. eh kullum suna saya suna karatu amma wani matashi na na yaƙi ina gida kwai zai waje mai barangu zai waje mai shayi ta yawo wani kwai na kasuwa tun asibai ya tafi kasuwan ko bayan ya ci dankar da kwansa sha da ya tafi ya dawo kuma yana ne yana kada kafa yana ba telebijin ina ne yana raye kullum kuma yana kusa da kaburi bai san cinikin man da yake bai san hukuncinsa ba she mutu a tara wannan kudin mata su ci tumun yaran ba san komai ba ina kwance yawo ina zuba na masa mara buka majinuka dole ne ka hada duniya da lahira kana neman lahiran kana neman duniya shi ne daidai kar mutum ya ce ya yi girma da neman ilimi karin ga yi shi ka ga Allah shirye ka karin ga yi shi ka ga Allah shirye ka allai samu dace ike cewa hadasa na Abdullahi ibn am ibn Abil Hajjaj Abu ma'amar hadasa na abu Waris hadasa hadathana Muhammad ibn Ishaq Jalai Muhammad ibn Ishaq shi Muhammad ibn isaac abokin fada Imam maliki ne sahibin sirri ne ina da sira ya iya sira amma wajen hadisi da'ifi ne to mustala hadisi inda ya hari bai ce na ba bai ce na ba bai ce na ba bai ce samina ba ya amfani da an to hadisa ana sa alama tambaya shi an yi mutaba'a kuna gane wannan karatu wannan yaren taliban ilimi ne akwai akhbarana samina sami na fata an gane waɗanda lafzin kan sai ake amfani da su amma ya ce wa kala lana ko an wane to akwai magana kai to isa ishaq yana daga cikin muhammadu bin ishaq in ya amfani da an to ba za karba a jisinsa ba shi an tabbatar hanyar da ya ce na ka'ida mustala hadisi ana nan babu ajinin da yake tankasassan fada maganganun ajini kama ajini anan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yaqub ibn utba an muslim bin abdullah an jundub ibn makis kala ba sa rasul sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn ghalib ya ce manzan ya tura wani mutum da ake kira abdullahi ibn rugar laifi fi sariya aire su je da'awa wa kuntu fihim ya ce ina cikinsu wa ammarahum an yashunnu algarat shi abdullahi shewuri jama'ansa cewa su ke farmaki wani ruwan da ake da bi kadid wuri ne ana kira kadid wani ruwan wuri ne fakharajina shi muka tafi ta yi za kunna bil kadid muka je wurin da ruwa yake laqina haris ibn barsa'i shi muka haɗu wani mutum mashhur da ake kira haris ibn barsa'i allaiti fa akhadnahu shi muka kama shi muka sa masa ankwa fa qala shi ya ce da su ina ma jitu uridu islam ya ce na mika hanyar na hadu da ku kun kama ni dama na fito ne in je a wajen manzan Allah na fito ne in hadu da manzan Allah musulinta. alaihi wasallam wa ina ma haraitu ila rasulullah na je ne fito in je wajen manzan Allah musulinta shi kuka kama ni yanzu amma ga manufa na sai an gaya muku fakunna shi waɗannan rundunar sojoji suka ce in takun musulma in dai kai karka kayan mika wuya ka musulunta ne lam ya durka ribatu na yawman walaila za mu saya nan kwana daya biyu ribatu muna tsayawa nan kwana biyu in kai musulmi ne zaman da zamu yi da kuwa na da ankwa kana cika ankwa kare mai ka can za a warware maka wayan ta kun gairi zalika an kuma yaudara mu kake yi to za mu gane ka na min minka za mu sa maka an kwa kafa da annu fashadan na hulita ka ce mu ɗaura ka da ƙarfi mun gano mun gano cewa kai kake yi amma mun gano kai musulmi ne to karka damu kwana biyu kwana uku za mu kai ka wajen manzan sallallahu alaihi za a yi me yasa ya kawo shi a nan ma'ana mutum za a tursasa shi zuwa aiki alheri ma'ana tanka na shi zuwa janna ne kuma yana ci jama'a in kaga ana cika yake alheri ina da teams a zuci in ka gani dan wanka yana masa maka kai alheri kana ta huhura hanci shi ajanna yake ce ka shiga kai kuma ki kake yi kuma wannan rayuwar da kuke ganshi shi ranar da aka sa likafa ne a sa ka kaburi shi ka gani kamar duniya wani kwana da ya kayi kwana da ya kayi wannan rayuwar mafarki ne tanka mafarki ne ba za ka iya tuna jin dadin da za ka kayi shi ba amma za ka tuna ranar da wani katu ya mare ka da e, ka tuna wannan sarauta wannan rayuwa haka za ka ta yi a cikin wannan har ka zuka mutu to duk alherin da dan wanka yake saka a ciki kai na jawo ka ne zuwa sallah ya eh, zuwa aljanna tashi iyalinka yi sallah ta nuna yaranka su yi ajini abokanin ka nuna masa ajini ka kwadaita da mutane wannan tanka kana kiransu ne zuwa aljanna kuma suna ki wannan hadisin akwai mu'ana ana shi muhammad ibn isaac shi sa an ba a fasanadin amma matina jisun sahihi ne ma'ana an nan da yi ya amfani da an na fata kuna gane wannan da malam mu'azzam ya kafa mustala hadisa nan ba kwazo talibin ilimi da ya kamata za ku farauti malamai wanda allah ya ba su ilimin su koya maku wannan da dr bashir ya fara wa mustala hadis dr sani a gidansa yake barbaci ikoya maku sha taru a tarigewa taru a tarigewa amma da kudi ake rabawa da ba za a samu wurin ba in wadda suke da daurewa suke da juriya koya maku kartu ba biyan kuke ba ba karma albarkar rayuwa ba ne mutum barbaci sai nan zare ya gai koya maku wannan mustala sun shi ke bambanta ku ajini ku da ajini yan bida'a amma duk malamai ne na sai da fita sani ba irin tafin da bai saya ba shi ga yin talibi na masa makaman in ya je karatun kamar ya je girmama shi eh, eh ina ruwansa ka je ka yi karatu ka yi ilimin ba a bukata haka ne dr bashir a kofa masallacin namu gidanmu ya bude karatu yu daga bayan tarasa irin wutan karan na an tafi to wani wurin yadda zaka san malami biya maka a nan kano ne da wani wurare a nan arewa za a kai malami ba ka ce da shi ba ka san yadda yake ba i bude ma i biya ma karatu i biya maka yalinka i biya maka jini majanan saraka ba sai kai ne yake ci ba in kuma ka gan shi da kaya shi ka ce an ba shi zakka eh, an ba shi ai ba kai ka ba shi ba ko ba jama'a wani wurin ko kira sallah da shan biya shi shi an biya su sauraka malamai nan ku bi su har gidansu in kuna da tulabul ilimi kuna so karu saboda mutuwa zai zo eh, wasu yan wama da ya so koyarwa suke so suna son koyarwa ne to wani shi ku gyawa shi ku ce malam muna son wani littafi a kada ku yi mana wallahi karatu za ku samu nafta hankali akwai wasu anan ko jami'an da ake takama madina wallahi sun fi wasu malamai mu a can kuma ba ku sai ku yi karatun ba kuma rayuwar mu wakatan ne in saboda haka talibai in ka gin kana da rauni wajen usul fiki ku nemo malamin da yake da usul fiki ku ce a koya mana ko da sati so daya ne wani fiki wani kuma hadisi wani kaza to shi ka ga ku zama malamai alhamdulillah malamai da su ba tare da kun biya ba tafsir ke na magyanan hadisi ne magyanan ana yi akwai littafin da muka fara abu daudan ai yanzu an sinta wanda muka fara da su ba sa wuce biyar a yanzu wanda muka fara tafin da su Wani sun yaye kansu sun tafiya su hadisi kuma ba a sarati annabi ma yashe yanzu tashi daga gida na in zo mai na zan hau mota in koma ba wanda yake bi ni ba ba wanda yake biya ni in zo biya mu karatu saraka magyana amma saurare matashi an kai ne haka ne wannan ba daidai ba ne karatu fa sada na gare shi kuma lokaci wucewa yake yi allah ya samu dace eh, ku nemo malam muazzam malam muazzam khalid zancen sira ta ce maku sira sira manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah ya bashi wannan mauhiba muazzam zai tashi ki maka dukko karatu shi sa kullum ba jafari na isharansa zai dukko sira in ya ci ku je ku dukko shi a gida eh ku gaya masa shi ku samu mota ku ba kowane malami zai zauna ba yadda muke zuwa shi ku lallashe shi ta koya muku hadisin fa sira sira ko da abin da Allah ya ba sira da hadisi mu'azzim Allah ya bashi inda ya dauki sira ya san da zai tace hadisin ya fito da hadisin da basu inganta ba to ibaka madaran sira amma ba za ku yi ba ya zo shi ku zuba da shi ku tafi kuna kai wajen da an hadu ana kabbara kabbara karatun fahimta da ba wai Allah ba Allah ba dama Allah yana girman sa eh ku san da wannan na'am ayi me ba zan kafa ko kai ba zan kafa ba kun ji kun same shi eh akwai cikin ku wanda yake mutunta ku na nabi su za ku yi shi ku rabota Allah wallahi na'am na'am ta sallu ba fulakan ba fulakan a yana da gaskiya rayuwa ke yi waya damu da rayuwarsa ya manta da wayansa laifi sani ci gaba hmm. gaba قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالي سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا ندم ذا دم نعم ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فأعاد مثل هذا الكلام فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وساق الحديث قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذمي wanda ba shi da malami barnan da zai a ban kasa Allah kawai ne sai eh, zai ta barna ne kuma zai shiga wuta rayuwa Allah yana gyarbi bayinsa i gyarbe ka kan ajini ka gyarbe ka kan rayuwa kaga kwaji sa ce umitu an ukatilan nasa she talibin ilimi rike wannan umirtu an hore ne ukatilan nasa kashe mutane in ta kashe a ta menene ne a ta menene ya shaɗu shi yasa duk wanda ka haɗu da shi arne ne ka kai shi lahira haka wai suka fahimci a jisun kuma ba haka ba ne jama'a ka dukko aya kwaya ɗaya baka da malami ka hada shi da aya sababu ba za ka yi barna ban kasa shi sa kawar jawa suka fito cika ajini musulunci shi sa imam buhari ce arna ne shi sa yan shi a imam malik ya fito su cika ajini duk mutum da bashi da malami barnan sai fi sawabinsa za ku bi karatun sannu ku gai rayuwa manzana bayan ya gama zama majina ya gama makka ina majina karshe rayuwarsa yadda yake mu'amala da arna tsabagen arne shi ka duba umirtu an ukatila nasa da mu'amalan da yake yi kai ne ka fahimta ko annabi muhammad ne fahimta wannan shekun fahimce shi za ku gane menene karatun na gira na ko gida uba sanju kana yi dama ka zo ka yi dawa ko gidan waya za ka yi dawa to shi ne gayan ajinin mu ka je ko ina ka yi dawa shirya kuma fa ba nun ka yake ba ina ka la ta haji man hababta walakin na ya haji man yasha to ba dalilin za ka doki bindiga ma dama za ka isa da sako to shirya an wannan yake wannan shi na ajini ku duba yadda ajini ke matasa ku daina tsiya kuna ga yan shiya yanzu da suna da hankali an ce su yi ba su yi ba da suna da hankali shi sami ahalar rike ce tomsi basira ce ya za a yi ka zo cikin al'umma ka kafa ra'inka ba fance ka ba ba sayin ka ba gwamnati na nan al'umma ba fince ku ba ba wa mu da ku kana zagin sahabai ka zo kana ligima a gari arewa yamma gabas ba wanda ya fance ka kuma ka fito kana yaki da jami'an tsaro in kana da tunanin me kake suka yi arewa ba son ka yamma ba son ka abin da kake ciki ma ba yarda da kai ba ka zo kana cin karo da mutanen da sojojin kana hauka to soja shi jiran ka me yake yi eh na ruwa soja ka zo kama soja ma a hauka to shi a shirye ke suna ta kallon ka wannan kuma ka kira shi a jini to amma yaudaran da ake masu mun yi yaki wani yaki ba ka san ajinin ba a yi shahada shahada mai ko shahada na e, iskanci shahada haka ake samu ne duk ƙarya ne an yaudari jahilai suna ta abin da suka gan dama ka gan sabon tosai ne ka je har wajen ka je kana ta da mutane farko dai abin da kake ma ƙarya ne ka ba ne ba ba ka san ajinin ba ka je kana so kana mutane ka toshe hanyar mutane ka zagi sahabai ka zagi kowa ba ka sallah daidai ba ka san me ake yi ba kuma a ci a kyale ka cikin kunzubin jama'a eh me kake nufi ku duba yadda aji ne yake yake cewa hadasana isa bin hamad al-misri shi ya ce o kutaiba shi duwan na isa da shi kutaiba duk malamin abu dauda ne kala kutaiba tu shi ya yi infradinsa sanadi guda biyu shi ya doki ruwayan ba ya ce na lais ibn sa'ad an sa'id ibn abi sa'id wasa sami aba huraira in ka duba wannan ruwayan abu dauda ya fi kusa da manzan Allah skanis da manzan eh, malamin ba yawa sulasiya ne in ka duba skanin shi da manzan ba nisa koyaushe mangana yana kaɗan da juna shi ga abun ba ba kuskure da yawa ciki ike cewa bora ya ce ya kulu ba a tara su sallara san khailan kibar nagidi nagidi shine gabas game da majina ku bar waɗannan da ya ce nagidi su hun nagidi bene ne nagidi ma na kan tudu majina kan tudun sa ne shine kasan iraq na fata an gane wannan shine to faja'at bi rajulin min bani hanifa bani hanifa a can suke kabila ce wanda ba su musulunta ba suna ta wahada sahabai da manzana sallallahu alaihi wasallam to shi wannan shugabansu yayin ya yasa yayin ya zai je umra irin nasu na da shi waɗannan mutane suka kama shugaban abin hanifa na wani kabila ne babba shakata ba biragin min bani hanifa yukaru lahu ana kira su mamatu babba na cikin mutanensa su mamatu na usar sai da ali yamama kabila ne babba shine shugabansu zai je umra irin nasu shaka kama shi farabatu kaga shine abin da yake shaka daure shi da aka kawo shi fi sariyat min sawarin masjid waɗannan jantar abin nan girka haka aka zo aka daure shi a masallacin manzan Allah sallallahu an daure shi an sa shi an kwa an daddaure shi saboda su arna ne suna wahar da manzan Allah shi sallallahu shugaban su zai fita je irin umra nasu na gihar aka kama shi aka shine mahal shahid aka daure shi da ankwa a masallacin fa kharaja ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ya fita sallah shi gan shi a daure shugaba ne ina ji da kansa ina ji da kabilansa fa kar shi manzan Allah ce ma za inda ka yasu mama me yake tattare da ka yasu mama me kake so ka yi da mu ga abubuwan da kuke mara yanzu kana annun mu me za ka ce yanzu kuna wahar da mu yanzu kai shugaban kana annunmu an kama ka daga shi an kawo ka nan kana annunmu mai kake mamu za mu yi ma she ce kala mu indi kala indi ya muhammad khair kagan bai yadda ma ina kira manzo Allah sunan da aka haife shi ya ce ya muhammad ta tare da alheri nake amma saurare ka ji in taktul in ka sa an kashe ni taftu za dama ka kashe mutum da za bi gininsa har ne yana na amma yana da har a yanzu yana fahari in ka sa an kashe ni fa mutane za su yake ku wayan tuni in ka cale ni ka sake ni tuni in allah za a gode ma in ka sake ni za a gode maka cewa kaya abin kirki wannan manzala shi yi sallah a ce a kawo masa abinci cali shi tafiyansa manzala ba ya kara masa kalma fiye da wannan wa in kuntu turidu mala shi ya ce da manzala to in kuma kana son fansa da kaina ne fasal tuta min huma shi ce. duk kudin da ka faɗa shan biya sharci shan an kyale za a fansa da ni da tuce da kake so don ni na da alfarma na da dukiya fatarakahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo ne kyale shi hatta idza kana gadda safe kwana na biyu kala lahu shi manzo ne ce ma inda ka ya sumama miki ta da ka ya sumama fa'ada mithla hadha kalam shi ya saki mimi ta mangan da ya fada jiya fatarakahu shi manzo ne kyale shi hatta kana ba'da gadi kwana na uku fa zakar mithla hadha shi ya saki ambaci wannan maganar arne ne shugaban arna kwana na hudu fakara sallallahu alaihi wasallam atliku sumamata ku sike sumamata itifi kuna ji wannan yaran arne ne ya faɗa ma manzan cin an taɓa shi zara ne ina kan kafircinsa ba kuma an daure shi amma manzan ce ku sike sumamata itifi to shekaru kwaji sun umirta an ukatila nasa sumamata mai ka sai ka gurguwa fahimta na gare ka umarta an ukatila na tattuwa na shugaban arna ne ba kuma sun wa da manzala shi manzala a bar su mama itafi kakuta ba shi ije to ina zaka fahimci jini da dan tunaninka duk dan fahimtanka su ba ma ba ba an ne aji ba ne ya zo har manzala an daure shi amma bai daina cika baki ba ya tinka kuskura ka kashe ni za a bi in ba kana son kuɗi ne ka kama ni zan ba ka amma bai ce zai musulunta ba ya ki ba ambace musulunta ma shi ka doko a jisi ka ce umitu an ukatila nasa shi kuma su mama bayan hijira majina ma an kusa gama rayuwan manzo an ya ce ku bar wannan arne sabagen arne shugaban nan a yamama ku sake shi tafiyansa itibi da kafircinsa wannan shi na jini eh ha'o kana ga wannan yau shi ne za ka zo ka ce a yi jihadi jahil ba san jihadin ba haka za ta kashe mutane shi ya kalla su mamaye gin wannan abu da cikan bakin da ya yi shi to sai ya kama shi shi ya gano ajina na muhammad shi ne daidai don da ana son kuɗi kuɗi za a samu na barkatai shi ya ce kunun mu wajen shi fantalaka ila nahal karibi mai masjid akwai dan gona da akwai ruwa a ciki shi ya je wanka da kansa shi ya mai faktasa shi ya wanka sun da masjid shi ya shiga masallacin fakala shaɗu an layi la'ayi na shaida ba tare da masa ba amma lokacin da yake daure ina gan ya musulunta kamar tirisa shi aka yi amma tun da an ba shi 'yancinsa gashi ce musulinta da ya musulinta shi ya ce ya rasulallah ba ni umarni duk mu muke kawo mutanen maka abinci bas da abinci shi mu ka sani umarni zan hana mutanen maka abinci ilayen markiyama an fara takunkumi ke na mutanen maka dole shiga musulunci duk irin waɗannan ya sa saboda an lalace da manzana ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin shi na ni jama'a zubar da gini da kashe mutane da tomsi basirat ba jina na muhammadu ban sallah abadan shi sa lokacin da mata sirna bakar da an hijira ita taki dubai da sirna bakar ki uwar na na asma taki musulinta taki ajinin allah ta rabu da sirna bakar amma ta taso daga can ta zo ta gani 'ya'yanta ce asma'u ta zuta tambayi manzana sallallahu alaihi wasallam ga mahaifiyata sabagen arniya ce yaya zan sa a gaida ita shi qur'an ne so kama ba manzana bai mai mangara shi an ce manzo Allah ya sako da wanda jumla ce wanda malamai suna ce masdar muawwal la yanhaqu Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi din la yanhakum Allah an ladina lam yuqatilukum menene fi din wa lam yukhrijukum me an tabarruhu masdari ne muawwali jumla ce mufida wannan wannan nahwu an an ruhu fa ku kyautata masu ku yi masu kaza arniya ce fa sha Allah duk mutanen da basu kashe ku kore ku ba to wanda yana su kyautata masa koyi masa zumunci dubban mace da za ta ki Allah ta ki annabi Muhammad ta ki Abubakar da zo an ce kyautata mata Wacce a jini za ka karanta ka je ka ta an ukatila nasu a shekaratu in ka doko a jisi in ka doko aya ka hada shi da wani ayatu wannan shi na jini mu musamman lafiya na ba ta an gane karatun to ina muke ne jama'a to she ce she usmama ya ya ya ya musulunta ya ya ya gyawo al'umma yamanawa eh, bani yamama duk su musulunta saboda me mu'amalan da manzo Allah ya masu sallallahu alaihi wasallam saboda ka jama'a ringa mu'amala da mutanen da ba musulmi ba a wajen cinikayya wani zai zo masallaci a nan ba ba kera a sallah amma wajen ciniki shi ne shi ne fir'auna ba bambanci zai rantse cewa malam wallahi don kai nake son ganin ka yau fa amma ya ce ba don kai zai sayar maka bai sai ka ba ba taba haduwa ba amma ya ce don kai zan sayar ma wani ka zan masa ka gan karya ke nan saboda ka ni fa a yi shi ko ta ina na fata gane wannan hadisin buhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi Allah ya samu fahimci nasu ne aiki da shi Allah ya samu dace na akwai Eh, akwai ilar da ya kawo a'a ba ilar ba ne cikin sanatin ne macinin akwai ruwayan da cewa kala isa wani isa ba abu isa na turmizi ba ne na fatan gane wannan isa a can ruwaya isa ibn hamad a misri ne a ruwayansa ya ce akbar na lais wa kala za zammi ya ce in kafi kisan kai ka kashe mutanen da su da akara doki an garman da za su su yaƙe ka ma'ana zina in ka kashe ni ya rasulallah akwai wanda za su zo mutane na suna da suna da akaran da za su jawo abin nan an garma doki zo su yake ka na fata an gane na'am قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلم يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأصارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناج في مناخهم على عوف ومعول ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت, إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد, قد, قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي. إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سحيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ثم ذكر الحديث قال أبو داود وهما قتلا أبا جهل بن حشان وكان انتدبا له ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر ayin yanzu yana magana ne cewa mutanen da ake masa masu zuwa jina sa masa ankwa kuma daga karshe shi su zama dalilin sa su ankwa da wahar da su zama masu shiga aljanna allah ya samu dace ike cewa hadasana muhammad bin amr a razi kala hadasana salama ibn fad shine ne salama ibn fad an ibn ishaq kala hadasani uh, abdullahi ibn abi bakr kaga ibn ishaq anan yayi zancen hadasana bai yi mu ana ana ba ina fatan gane to amma ku gyala akan salama ibn fad ku gyala akan sa shi ke cewa an yahya ibn abdullah ibn abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara ta kala kudi ma bi usra an zo da bayi mutane da aka yaki badar aka kama su yana kudma bihin yayin da aka zo da su wa saudatu bintu za'ama shi ita nanan sauda tana wurin da aka kawo su aka daddaure su ina aka daddaure su wurin da ake kira inda ali afran afran kabila ce unguwa ce a majina wanda aka zo aka zuba su wadannan arnan annunsu wanda aka kama su a fagen yaki a can abin nan badar fi munafi himana sakarin gidansu wajen da suke daddaure rakumansu shi ne munafi an zo an zuba da su an zuba su a wurin wurin kabila guda biyu ko a wurarensu a kan shi ne auf wa mu'awiz shi auf da mu'awiz ya ɗan afra'a ne to waɗannan guda biyu suna da tarihi auf da mu'awiz kala zalik kabla an yudraba na hijab na sauda tana faɗa wannan ne kafin a su kuma su ayan hijabi tana zuwa ita ta gani abin da ake yi kala to ita take ba da labar ta kulu sauda wallahi yi. la'inda ina wurin da aka koro su aka kawo su iza taito fakila yayin da na zo wurin shaki cewa haulai usara waɗannan. bayi ne wanda aka kama su a gazatu badar an kawo su an zuba su kad uciya bihin an zo da su shi ta take cewa farajatu ila baiti shi na koma gida wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala kuma yana tare da jama'a cikin gida wai zan a cikin gidan na ga an kawo wanda ake kira abu yanzu suhail ibn amr fi nahiyatul hujrat ina dan gefen gidan daki majmu'atu yadahu an tara annansa an sa masa ankwa ila unki an dora shi da unkinsa kuma zakar shi kuraji su ma'ar shahid ita da ta zo akwai wani asirar da aka kawo shi a gidan manzala shi ma daure yake shine mahar shahid shi na sai koro maka mangar shi ya ce a ah, sun mazakar ajiyar kala abu da ma, ya ce kagin auf da mu'awizu katala abajar su suka kashe abu jihar matasa ne su suka kashe abu jihar a fagen yaki ya ce wa kana in ta da ba lahu an nuna masa an kwadai ta da su ce su kashe shi dama in matasa ne kullu suna ji a baki manzan labu jari ya zagi manzan labu jari to da aka fita to shi yaran suka hada kai sun ce in ma sun ga Abu jihar a cikin fagen yakin nan in ma su ko su duba wanda ya wuce shekara 20 a cikin su amma don mene kullu ana tarihi ana ci Abu ya yi ma manzan Allah kaza Abu jihar ma manzan Allah kaza shi suka duki alwashi shi sun gama da Abu jihar shi ne kana in lahu sun kwadaita suna su suka shi dahu abu jihar walam ya arfahu ba san shi ba amma shi da suka bincike har suka zo suka kashe shi a gaza ta uhud na fata an gane wa kutla yau malbada shi aka kashe shi ba wa kutla an kashe su ba shi su biyun suka kashe shi ko da lafzin ba bai ba da ma'ana haka ba aka kashe shi su biyun suka kashe abu jihar ranar badar allah ya samu dace na باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وأتبة, وأتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فسحبوا فألقوا في قليب بدر إكتوى باب في أسير, في أسير ينال منه ويضرب ويكرم cewa na san an sa kan ana dan nuna maku ishara annu to ayi kara dauka cewa an doki mutum arnin da sun ficine musulmi an doke shi ana neman labaran gunsa ba laifi a daka haka da mutum da aka san cewa yana da taurin kai ya yi ijiram ya yi ba daidai ba akwai masa hankali fada daidai na fata gane wani karatu ike cewa zai shiga kuwa babar daraja wancan hadisin wancan daraja hadisin da'ifi ne saboda salamata bin fadl eh, yana da su ilhibs wancan hadisin da'ifi ne sai mu ci gaba da karfinmu ike cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam nadaba manzo manzala ya ta da sabinsa a fita fagen yaki na badar fantalaku ila badar aka ji badar fa'izahun birawa ya kure shi akwai jama'a nan akwai jama'a masu kula da abin nan masu kula da rakuma na kurishawa wanda suke tare da abu sufiyan birawa ya karo ne ci birawa ya masu kula da rakuman na da ake siyo kaya daga sham ake kai kasan makka birawa ya kenan fiya a cikin masu kula da na rakuman abdu aswad libani hajjaj akwai bawan da ina daga ciki shi aka kama shi fa a haza sabu rasu sallallahu alaihi wasallam shi suka kama shi fa ja'alu shi suka zo da shi a waje manzo Allah ya sa'aluna suna tambayansa aina abu sufyan to mun ga kuna korin rakuma abu sufyan ya wuce wannan abu sufyan da ya wuce ina ina ina ina abu sufyan fa ya bawan ce wallahi mali bi shi min amri ilmi ban da ilmin sa muna kuru wannan ba mu san na ne nufa ba walakin hali Kuraish amma sai ba ku labarin da ku ne ba amma akwai kar ja a tafi suna zuwa su yake ku ku bar zance abu su biyanu shi ne ban san kwai na yake ba amma na ji labari Kuraishawa sun fito za su zo su yake ku a cikinsu akwai abu jihar. akwai utba akwai shaiba ibn eh, abnan shaibatu ibn rabi'a wa umayyah ibn khalaf suna zuwa lokacin sahabi ba su da wannan labarin su dina abu sufiyan suke tambaya fa iza kara lahum zalik ya fada wannan da wa shi su dake shi suna gan kare yake masu fa yuqalu da'uni shi ce ku kyale ni man fada maku gaskiya da'uni khubirkum fa iza tarakuhu an kyale shi kara wallahi mali bi abi sufyan min ilm ban bangara bi sufyan ya riga ya wuce fa ban san ko ina ki ba mu muke kula da rahman amma sai an ba ku labarin da ba ku da shi fa ku saurare ku ji ce walakin hadi quraish quraisha fa kad ja akbalat fi sun zo su yake ku fa a cikin su akwai abu jahal wa utba wa shayba abne rabi'a wa umayyah bin khalid kad akbaru suna zuwa fa su yake ku ku fance yare na su kuma sahabai ba su kan yare ba su dai a nuna masa abu su fiya wa nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzali na salli yana ji kuma an masa wahayi an gaya masa o oh, yes ma zalika ina ji ma in sarrafa yau da ma alaikum shi ya ce ku zo nan ku sahabai wallazi nafsi biyaji innakum tadribuna kuna dukansa idza sadaqatu yana yake gaya maku gaskiya shi ku ta dukansa kuna gankare yake maku kuma gaskiya yake gaya maku fa iza akbarat in dai kuma iza kazabakum in dai kariya in dai ya muku kariya shi ku kyale shi amma abin da ya gaya muku yanzu shan suna zuwa wanda ba ku da ilimi ku tanada abu sufyan ya riga ya wuce kada akbarat ya ce wannan quraysha da kun je suna zuwa suna zuwa ne litamna abu sufyan don sun hana abu sufyan karbata ba su amma yaki suka zo masu lokacin cini an sanar da manzo Allah sallah shi za a ci nasar badar shi man ya ce ta ku zo nan kala ana shanas ya ce kare rasu sallah rasul haza ya ce kage nan wurin masara fulani za a kashe wani ga wurin kwanciyarsa kafin ma hadu kenan ka zo ka ci kana suka yi yaki haka ke yaki ne kafin ma sabe ba sai za a yi yaki ba su abu sufiyan kudi abu sufiyan suke nema amma Allah ya sayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda za su zo abu ne ya tafi kuma ga wani za a kashe shi nan za a kwanta da shi nan ya ce wani za a kashe shi nan wani ga wuri zai kwanta wadda a yadda alar arshi manza ne sa alama ce ga shi nan Sabai su ma ba su ma ji bangaren ma zuwa matuku amma manza ne ne gaya masu na cigar na yaƙi sallallahu alaihi wasallam wala zai nafsi biyaji shi anas ya ce wala na rinsu da allah ma gyawa za a hadu minhu an mu mudi yaji duk wajen da manza ne sa alama shi da aka gama yaki aka samu kowa wurin da yake kwanci manzalisa a ce ga wuce yi wannan shi na nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kan sani da shi wani sabuwa wani sabuwa kuma ba Allah ba da sani shi ka hada ilimin za a gano a can wajen hukunci manzalisa ya ce in kun zo guna masu fada guda biyu na yanke hukunci daya da ke cikin ku yana da fasaha dan wansa ba shi da fasaha mai mara fasahan shi ke da haƙƙi mai fasaha bashi da haƙƙi don na yi hukunci a sabin da na ji kuma ka san kudin ba naka ba ne don ka karba ka ci wuta don ba da ilimi ban san gaji ba na kawai san gaji ku gani nan muhammadu ke fara jisi na buhari to amma ko wurin kuma an sanar da shi kafin ma ya ke ya ce gawa na wurin kwanciyarsa gawa na wurin kwanciyarsa gawa na wurin kwanciyarsa shi ya ce mai fa bayan kashe su shi manzala ya hore su fa uhiza bi arjulihim aka jawo su fa suhibu fa ulku fi kalbi badar aka sa su rijiyar da ake kira badar duk rijiyar da ba a gina bakinsa ba ana kira kule aka doko su aka saka a ciki wannan shine abin da ya faru na shanin badar wa sallallahu ala na muhammadin Pleasure.